da kuma hukunce hukunce da suka zo game da sun alƙur'an kada mu manta muna cikin kitabu kala kenan baya rasa alaƙa da menene hukuncin karatun suratul fatiha a cikin sallah muna roƙon Allah ta ba shi dace da قال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك أن الأران بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن قريب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي فلما فرغ من صلاته لحقه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد فقال إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم كورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثله قال أبي وجعلت أطيق في المشي وجاء ذلك وجاء ذلك ثم قلت يا رسول الله السورة التي وأتني قال كيف تقرأ إذا فتحت الصلاة قال قرأت عليه فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي يؤذيه الإمام مالك يحدث عن حديث تهنى على ابن عبد الرحمن بن يعقوب لقى أبو سعيد مولى آمر بن قريش أبو سعيد مولى آمر بن قريش من ulama'i ahli al-madina min at-tabi'in kenan wannan hadisi da Imam Ali ya fitar da shi hadisi ne mu ya da daga cikin ah, ahli al-madina amma laysa huwa min ah, min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi yana ruwaya da Abu Hurairah yana ruwaya daga wasu daga cikin tabi'ai kuma da yawa daga cikin tabi'ai sun ruwaya wurin sa daga ci akwai shi kan shi Allah ibn Abdurrahman ibn Yawm yana wannan hadisi daga Imam Malik hadisi ne mu Al-Hafiz ibn Abdul Bari ke cewa dukkan wanda suke rawaito wannan hadisin da Imam Malik sai rawaito shi da wannan isnadin ne kuma mursala ila ma fahimta amma jam'u min al-ulama sun yi riwaya daga sai rawaito hadisin daga shi al-Ala ibn Abdurrahman ibn Yawm فاختلف عليه من وجود عدة وذكر وجيش لدى علاء بن عبد الرحمن مرسلا كيف يكون هذا فنوعه إدارة يقول الشيء علاء بن عبد الرحمن وإن كان تابعيا ولكن بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ليس أقل من مثليه هذا كان قتل دمجين ينام daga Allah daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam riwaya ce wacce ومنهم ما رواه عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بن كعب عن أبي هريرة ومنهم من رواه عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب هذا وهو الأشبه وذلك تجي كما رواية الحافظ bi abi shayba ta fitar da ita ta hanyar muke ibn jarrah da makamancin kenan tare da cewa imamu malik ya rawaito wani hadisin mursal ne sai dai hadisin ya tabbata da wadansu hanyoyi wanda yake mausul an fahimci wannan ah. amma idan mun ka kalla sai muka ala ibn abdurrahman ne ya ga ba sami wannan na gare shi wata rana an rawaita daga gare shi mursala wata rana an rawaita daga gare shi daga abu sa'id mursalan aidan wata rana daga gare shi daga baban shi daga ubai ko ikabe daga abu hurera wata rana daga gare shi daga baban shi daga abu hurera daga ubai ibn kabe idan muka tafi yakin hadisin ya wannan ya fi kusa da ya zama to shine hanya wanda yake mafi inganci amma duka idan ka karkata yana nuna maka cewa Allah ibn Abdurrahman fi hibdihi shay'un ila muna fahimta fi hibdihi shay'un amma tare da haka ne yana nan cikin rijal na imam muslim Allah ta Allah ya ce mu ce gashi mana daga cikin rijal mu wasa ko mun wato hadisan shi da dama a baya Allah ya ce mu ce yace annabi sallallahu alaihi wasallam na da ubayy ibn ka'ab ya kira ya qala ubayy ibn ka'ab kira wa huwa yusajjal al ubayy ibn ka'ab yana sallama Allah ya kai shi yana sallama amma kuma ya kira shi ubai ibn ka'abin bai amsa ba kuma dukkan alamun na nuna cewa wannan sallan da ubai ibn ka'abin yake ba kafara ne bane na kira shi manzo Allah ya kira shi amma ya ci gaba da sallan shi kuma ya ji kiran da amsa fara da min salatihi bayan da ya tsada sallar sa gabaki daya lahidahu ubay ibn ka'ab sai ya je samu annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya ji kiran da aka yi فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده زمن صلى الله عليه وسلم سيطور حنن كان حنن أبي بن كعب mana ya dafa shi haka dafawa ne galibi yakan zo daga sama zuwa ƙasa litilala ala ishfaq domin kautaya wata ka ga a mutum ka fada wata na dafa mishi kai ko wata na haka ga babba ya rike hannun karami ya ki saki ko ba haka domin nuna kautayawa ga wannan وهو يريد أن يخرج من باب آه، من باب المسجد. هذه دي لوكا جند بن كعب يرسي النبي صلى الله عليه وسلم يا كام حنايا لبك من ينافي السلف صلى الله عليه وسلم فقال a daidai lokacin zai ce inni la arju Allah tasar da min al-masjidi hatta ta'lamu surata ma anzala Allah fi tawrati wala fil injili wala fil qur'ani mithla gashi manzo Allah yana tafiya ne zai sai bar masallaci amma yake ce mu bai ruwa kana ina fatan ina burin ina fadayin kafin ka ta masallacin nan da kake tafiya ya zamanto ka samu ilimin sanin wata sura wanda wannan suran matsayinta Allah ta'ala bai taɓa saukar da wata sura mai daraja mai matsayi a cikin attaura ko injila ko alƙur'ani kamar ta ina fatan kafin ka fita masallaci da ya zama to ka san wannan sura za a san mana ta hanyar idifin hali ko ku a ta hanya ne na ilimi mana na tsani ubai wani kawun bai sani sai dai ya fahimci annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya sanar da shi ne ubai wani kawun قال قال أبي أبي فجعلت أقتله وأقتله بالمشي ورجاء ذلك وقاشي يا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا أخي كتني وأنا إلي قاشي كما هنيا دام متلف مثلا ذاك كان ذا بس أدم من كيري لا لا حيلة إذا أهان ذلك أهان من أيوه ya rike hannun shi ta haka tafi yana dan lokewa yana dan jinkirtawa saboda idan ya ga za a zuba wata بعد كل بدي ده بقية حاجات مشتركة ثم قلت درجة دي وانا دبارة سواب لا تدرين من كائن نفر أما هجونا في هكذا بكده يا رسول الله الصورة التي وأنتني أما هجونا لن أيضا زي هنا جبتا وجي كده دي كي يكما بحوش ما يأتي سنبوبا كأنا نبوبا to da na gare da shi ko wani ta yaro to Allah ya tura nan da kai alƙawarin za ka ga yanzu kun ga wannan yayi daidai da fadin Allah ta alƙur'ani da yake cewa laushi shi'ta lattaqasta alayhi ajra ko bai daidai ba ai daidai ba ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce zan gaya maka ba ya ce ina fatan ka sani sai ya ce tura da kai alƙawarin za ka ga mai istin ba su yi ko ba haka ba ne shi ma wancan da ya ce laushe talattafarsa alaihi ajara ai bai ce ka gaya min me bayani ba sai da sai musa ya fahimci an biyo tsohoyi ana so a kintin ba amsar tambayar ko ba haka ba Allah ya shirya ta da قال النبي صلى الله kai fa ka كتب كيف تقرأ إذا فتحت الصلاة كنت شاهد إمام malik idan za ka fara sallah ya kake yi ya kake yin karatu mana da me take fara karatu idan za ka fara kun ga amsa tambaya da tambaya ce qala ubay ibn kab yace fa qaratu alaihi alhamdulillahi rabbil alamin hatta ataitu ala akhiriha sai na fara karanta mishi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawm sai na kai karshe فقال رسول الله صلى الله عليه وآله sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa iya hadhihi sura yace to wannan sura da karanta ita ce wato idan kun fahimci tambayar da ake yi wa wani abin da amsar da ya bada za ku gane cewa suna gane tambaya Ƙila ibni ne aka ce mai idan za ka yi sallah ya kake yi zan ce duka karanta fatina ne ko ko duka ne kama, ko mai kaɗa kawai zai fara ta ɗabi'a a aikace kamar da shi nan yana sallah bai kuma ce ni kan ce ne alhamdulillah rabbil alamin ne shiru ba an fahimci wannan kawai tun da an ce in za ka yi sallah ya kake yi kawai sai ya fara yadda yake yana sallah alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in har yanzu ba kai da lafiya. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ونسرنا نسرنك كرم عيسى هي هذه السورة وهي الصدق المثاني إتجي الصدق المثاني آه، والقرآن الاديب اذا إتجي كما القرآن الاديب الذي هو فيه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ظل صلى الله عليه وسلم يشي ونه a farkon karatu min ji istila a isnadin wannan hadisin dangane da ta su hanya ce ta amma mun ji cewa mahfuza ita ce ruwayan ala ibn abdurrahman daga mahaifinsa abdurrahman ibn yaqub daga abu da dama da dan da uban da ɗaliban abu ne a yi wannan abu hurairah kuma shi ya roƙo wannan daga ubay ibn a wajen ya hikaito ne kawai kayan kawai ne kamar abu hurairar a gaban shi a kai da inda a masallaci a gani kuma kowa ya san abu hurairar da ya masallaci shi nan ne ɗakin shi ko nan ne mafarkin shi nan ne komai na shi kowa ya san yadda yake da lissantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ba wani abin mamaki bane don abin ya faru ne a gaban abu hurairar idan ma ba a gaban abu hurairar bane to ubai wani kabin din ta yuke da cikin marasirin sahaba ma'ana ya ji daga ubai wani kabin din kai sai sai dai an ba ta same ta ubai ya bana kabin ko sai ba da labarin abin da ubai wani kabin ya da shi ta tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mun san matsayin marasirin sahaba babu wani iskali a cikin sa al-muhim hadisi da ingantacce tare da cewa akwai kawul da ake cewa daga Abdullahi wani abbasin da Allah ta rashi kara masa yarda kan wannan sabon minar al-masani wal Qur'an A azim cewa ana magana kan sabbuwa na ayoyi guda surorin nan guda bakwai wanda suke kowanne tsawace al kowane amma ce ne wanda ke barjo ba da if ba barjo ko da if ne a zance ne barjo amma ba da if an fahimci wannan me yasa suka ce idan ka ɗauki wancan turorin a matsayin su ne sabbin minar masani ɗin turori ne waɗanda yake sun kunshi maimaici tikira na hukunci hukunci na abin da ya shafi hudud an fahimci wannan da kuma abin da ya shafi fara'i da Allah ta'ala ya tattauna sa a cikin alƙur'ani to turori ne wanda an maimaita sa a cikin galibin waɗannan saboda kalmar mafani a masu suna abin da ake yawan tilawar ake wa bayan mai shi to da ka surorin da suka shi su kunce kunce da ji a arab misali sai ta koma cikin ah, abin cikin ali imran sai ta su waɗansu kunce kunce can sai ka je cikin nasa sai ga ana mai mai sai ka je ana an sai ka ci karo da waɗansu sai ka je ma'ida sai ka ci karo da waɗansu sai ka je tawwa sai ka makara cikin suratun nasa ne musamman ka ci kuma ana al'amarin mu ɗaya da makamancin suka to wannan a wannan ma'ana to waɗannan abubuwa da kake ne to amma tun da nan ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai ke kuma an gama magana ita ce haji yace to suratul fatiha da kitab ta ce sabun minan to me yasa fara da kitab ta zama to sabun minan misali saboda zahirin alqur'ani sabun minan misali sabun abubuwa ne guda da bakwai so da kafin da zai zo a farko tun da cin alƙur'ani da ke nan wal ƙur'an al-azim a nan wajen yana suna kamar ayar tana dalala ne akan fas kenan qabla al-an ma'ana zikrul an ba da kan an ba da wadannan surorin guda bakwai da kuma alƙur'ani a misalan shi shi ne mutabadir ila abin da ya fara zuwa cikin tunani kenan amma da wannan nan suna nuna cewa shi sabbin min al-masani din can ba su ake ne ba wata suwa da take da ayoyi guda bakwai shi yasa ijma'i ne na malamai akan cewa fatiha ayoyi bakwai take ci sai dai kamar yadda muka da karatu suka mu na baya a cikin ayoyi bakwai nan fatiha na ciki ko ba fatiha ci ai bismillah na ciki ko ba bismillah ciki to kun ga ubai ibn ka'ab an ce ya kake yin zaka sallah bai ce ta rahmanir rahim sai ce to alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din aka ce ita ce kuma bai ce da kan karanta bismillah da ita ce ba sai ce ita din ce tare da cewa an ce ne ya kake yi za ka yi tsalla. bai ce da rahman da ba kawai sai fara wannan na daga cikin dalilin da masu ganin cewa bismillah ba ta daga cikin da fatiha ta Su suke ce wannan dalili ne karara kan cewa bismillah ba ta daga cikin fadin kitab sannan ba wajibi ne sai ka karanta shi ila na bai amma dai akwai abubuwa wanda yake na za ta ciki wa wasa almuhim wannan daraja ce da falala ce ta ummul qur'an ita ce suran da a cikin at-taura ko injila ko al-qur'ani babu sura da take kai ta injiman dan Allah sallallahu alaihi wasallam qala وحدثني عن مالك عن ابي معين وحفص بن كيسان انه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعه لم يقرأ فيها بام القران فلم يسلم الا وراء الامام وهذا يوسف كيسان يجي شوية جابر بن عبد الله إن الله تعالى شكرا من سيدنا آه، يلا سوى من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأسم القرآن وندي صلى ودا ركعة إيش في زمن جوا تكن صلى بكرن تفاجأت الكتاب لم يسلم وإذا الشيء هذا بيسلى بعدين ana ba sallah yi. an fahimci wannan sai ce illa wara al-imam sai da in ya kasance yana bayan liman yana liman yana yana sai bijiro mana menene matsayin karatun fatiha a cikin sallah da farko ya kawo mana hadisi marfu'i akan muhimmancin fata da kitab da ne kawo mana asarin jabir dan abdullahi akan fahimtar sa dangane da menene hukuncin karatun fata da shine wajibi ne idan mutum zai sallah ko da sallar nan mai raka a ɗaya sai to sai ba an karanta masa amma idan ya zama yana bayan neman ne fa karatun fatiha ba wajiba ce a gare ka ba amma saban jabir ibn abdullah Allah ta Allah shi kara mu wai ta ce fahimtar da ni amma da yake da ɗauko ma da jabir ibn abdullah amma shi ne fahimtar sai mu je shafa biyu na gaba insha القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة menene hukuncin karatu a matsayin ka na mamu kana bin liman hukuncin karatu a bayan sa ma la ya jaharu fi bil qira a inda liman ke karatu a asirce menene hukuncin fa haddathani yahya an malik an al مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج وهي فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام أبو هريرة الله تعالى شكرا لك يجي na من الله صلى الله عليه وآله وسلم wa ومن صلى duk wanda ya yi sallah lam yaqbalatan kuma wace irin sallah ce kowace iri ce mana farale ne ko kuma nafila ce lam yaqra fiha bi ummi alquran wanda bai karanta ummi alquran a cikin ta ba fa hiya khidajun hiya khidajun hiya khidajun ghairu tamam wannan sallah ta sa khidajun ce soyayya ce soyayya ce soyayya ce ba cikakkiya ba ce to abin tambaya a nan Kalla da ba ta cika ba ta ko ba ta karu ba ya ce ta karu saboda baya karantawa ne kalmar hidaya da take ne suka ce an samu kalmar ce daga fari in san bari ko a ce mace na mai ciki ta yi bari idan sabuwa tana da ciki sai sai barin wannan ɗan da ke cikin cikinta kafin halittansa kafin halittan wannan dabban ya gama cika sun ce kada da ne kada da cin na ilma wai ta yi bari tun kafin barin da ta yi ma halittan dabban ma bai gama ainihin wata sukan ce akhdajat naqa na nufin irin wancan ma'ana amma wasu laraba suna da masu tsakanin da wannan sukan ce kharajat naqa idan ya zama to tayi wannan farin kafin kafin halittar ta cika amma idan halitta ya cika sai dai lokacin haihuwar bai yi bane ya kai farinsa sai ce akhdajat naqa idan ka lura asalin kalmar da tana komawa ne ga abin da aka rasa shi ko ba haka ba kafin lokacin to dan asalin kalmar da larabawa ke fahimta na khidaj daga wancan ma'ana ne yanzu sallar da aka ce masa khidaj ta yi ko ba ta yi ba <laughs> ta yi ko ba ta yi ba ba ta yi ba kariya gari kama ba shi zai sa ka fahimta kai tsaye kalmar da manzo Allah sallallahu sake maimaita laraba sun san abin da yake bari ake nufi abin da aka yi ba bai da rai saukar hadisan ya cika ko bai cika ba a yadda shi da rai ba kenan tasbihi ake da sallar da babu fatiha da irin dabban da aka yi faranci an fahimci wani haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma ita ce fassara ita ce ma'anan da larabawan da yake magana da suke fahimta sai da ce wani ya khidabin iya khidabin iya khidabin sai kuri sannan ba abin sa'idi ke cewa da na haka sai na ce da shi ka kulki ce da shi ya ba kurera a ahyanan akuna wara al-imam yace to ya ba kurera wata rana to ai a bayan liman da ka kasance mana ya kasance ina sallan ina bin liman Baba Maza zira'i sun قال sai da dafa zira'i na mana ya dan buge ni haka ka dan buge mutum ka ce kai saurara ka je ce ya faru ce sun ce ka rabi hafi na suka ya faru ce sai ce ya kai wannan ba faru ce in za ka karatu kai karatu in fahimci wani ka karanta ta cikin zuciya ka ko da kana bayan yanzu فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إيه قال مشون حديث يتي سوى دليل أن ناجم عن الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى يأتي فصمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين أمر جوانا ونصفها لي ونصفها لأبدي ولأبدي ما سأل يتي سلنا لتكي قدس كربات الجودة كنت سلا يتي amma ne ake ne alfatiha ya ce na raba ta biyu ne tsakanin ni da bawa kuma bawa na abin da ni yaro a cikin tsoron rabin nan na arzikin an ba shi kawai ƙar ƙada rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa ta ikara ku ko ya kodal abu ya ce ku karanta ya inda bawa yake cewa Alhamdulillahi rabbil alamin lokacin da bawa ya ce ya kore godiya sun tabbata ga Allah ubangijin halittu ga daya ya kore Allah tabaraka wa ta'ala hamadani abu ko wa hamidani abdi bawa na ya gode Allah ta ala bai ji daɗi ya ce ga wani bawa na can yana gode يقول الأب الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي أبدي الله تعالى كل لوكة ذكرت الرحمن الرحيم بيت جواوا أنا شيء رأيه يقول الأب ملك يوم الدين يقول الله مجدني أبدي لو كنت أنت باوا يقول الله كيف مالك يوم الدين الله تعالى ليس كباوا نفسي يا يا تبنا يا جنجنا أما يجوانا يا جرما يا جرما duk kan da mutum ya faɗi haka nan Allah ta'ala yana ba shi irin wannan ya qul al-ab iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idan bawa ya ce iyaka na abudu wa iyaka na tsayin sai kadai nake bauta ma sannan kai kadai nake neman taimakon ka sai ce fa hadhihi al-aya sai ce to sai wannan aya bayan yawa na abu ya ce to ka kalle ta da kyau rabi da rabi ne rabi na wani rabi kuma na bawa ne abu abdi ma sa kuma abin da yake nema da gare ni a samu idan Allah ta يقول الأب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويقبل هؤلاء لعبدي ولعبدي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى تجد فهؤلاء وتنا لعبدي تلك sun ta tattara su والآن bawa na ne wa kuma daga ina daga ihdinas siratal mustaqim to guda nawa ne kenan bai ce fahatan ko bai ce fahatan da abdi ba ai fahatan al-ayatan masala sai ce fahaulai li abdi kenan biyu ne ko sun kai uku eh sun kai uku kenan <laughs> kuma kun da daga alhamdulillah aka mun ji wani daga alhamdulillah na kafara kun ga kusan karatu biyu kenan ko uku ma baya ko ba haka bane duka muna jin waɗannan hadisan da suke da alaƙa da istila na malamai da zai da hukunci kafin fara karkata bismillah akum bismillah fi awwalil fatiha duka wanda yana nuna maka cewa ashe masaban majalcin karatun fatiha a cikin sallah masaba ce kawiya amma ba wajen ce ne guda ɗaya ba masaban wajalcin karanta bismillah kan ma fara karanta fatiha kan kitab zai ci magana masaba ce wata take da da ƙarfi amma ba wata ce na ba bayan ta nata zama to ita kaɗai ce wacce babu wata me yasa so da tun asali a burkila tabbatacce a kan bi kuma lamma tana daga cikin fatiha ko ba ta ciki sannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai wani sahabi bai wani sahabi za ka yi sallah ya kake karatu ya karanta mishi alhamdulillah da alamin bai ambaci bismillah ya kuma ce ka gyara wannan yana nuna maka shi lokacin da wani abu ya bayyana maka cewa wannan shine rashi a ilimi to ka rike shi a hankali wata rana kuma yana iya bayyana maka cewa shi wanda ka ɗauka shi ne raji ba ma shi ne raji ana haka ko ba jigajigan malamai ma za ka ji ma mu sha ya ce to da wani ta iraki ta bayani amma da ya dawo tara ya canza wata rana daga ta iraki nan da ya canza ita ce kuma raji wata rana ta misiran da ya gano daga baya bayan dawo shi misiran ita ce kuma raji ba limamman duk a yin mana sai da kan matsala da an da ɗarfe fasuwoyi da suka ba da a lokuta daban-daban so da wannan lokacin abin da yake rajin a mutu shi ne amma daga baya bayyana musu cewa kaza shi ne rajin su da kan masa'ilar salatiyya da irin waɗannan in ka ɗauke su a hankali su so ka sai ka huta ka hutar da mutane. An fahimci wannan? Allah ta da shi. abu burera yana ƙara musu da ne a kan cewa ka fi karanta fatiha nan saboda idan kai shi ba karanta wasu da kuma wata karanta ta da kake haka to duk lokacin da kake karantawa kana faɗi ne Allah yana ba ka amsa kana magana ne Allah yana tanka maka kana magana ne Allah ta'ala yana tanka maka akwai darajar da ta kai wani sai da cewa lokacin da ka tsaya kana sallah kana kan fatar kitab bil ikhlas ko to Allah ta'ala yana bin abin da kake ko yana bin daɗi kuma ga irin garancin da ake ba rana ɗaya Allah ka samu Allah ya karɓi ikhlasin zuciyarka ya zama to Allah ya sanya maka wannan shirya to me ya rage kuma na ka matsala da duniya Allah ya shirya ta to har yanzu a waɗannan hadisan akwai wujo da suke jilala masu ƙarfi a karatun fatiha amma har yanzu ba su iya jilala dilalan ba haƙa'iyin ba ne mana ba wani yanke ba ne saboda mai duk wanda ya fi ƙarfi shine khidajin ɗinsa shine gairu tamam idan ka ɗauki ainihin khidajin a wancan ma'ana na tashbih da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi yana wani maka sallan ba ne amma ba sarihi ba ne ba wannan ya sa malamai suka yi ta saɓani dangane da hukuncin karatun fatiha a cikin sallah wanda da yawa daga cikin mutanen kufa daga ci hadda su su gane a sauri suna ganin cewa in suka zo sallah misali a zahar ko la'asar ka karanta ko magariba ko isha'i ka karanta fatiha a rakawai biyun farko rakawai biyun ƙarshe a kusan biyu kai ma da yi. ba ma sai ka karanta wasu surori abin da ake so a samu ainihin fatiha a rakawai biyun nan na amma sauran rahohi biyu ne ta ƙarshe da kotu fi haɗai ya yi da yawa da kacin halin masu goma sun tafi hada wasu daga cikin malamin basara da sun tafi hada amma me yasa zancen ke zama to marjo saboda hadisai da suka bayyana daga ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ko yakan karatu a ainihin ah, yakan karanta fata da kitab ko da yana sallah ne a cuta wata rana ma ya tambayi na mana saboda mu wata aya ko makamancin ba in suka kai ibn hajar ya jero kuma su cikin gurubin mara ko da ka cikar da wadancan maganganun da gane cewa ga kuma ji san na yusuf wani wadancan intihadatin za ka ɗauka ko ko zahirin hadisi wannan na nuna maka cewa ashe idan har akwai ikhtilaf akan karanta fatiha cikin sallah ashe karatun sura sallah ba wajibi ba ce ko wajibi ne a cikin talla wajibi ta karanta sura shi ne abin da malamai suka fara kuma shi ne zance mafi yayi kuma shi ne hadisi sun yi mu'adu ke tabbatar mana da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ce maka to kai ka ce maka tsawon je kai taka kai ka zo sallah ya kake cewa yace ni fatiha kawai nake karanta ya roki Allah ta'ala aljanna da ne kuma ka da wani shiga ce to mu ya ce wannan dangana dukkan dinnan da kuke yi da fagiya shi Allah ya ce mu ma abin da baka sani nake ce wannan ba abin da kake addu'a mu ma shi muke lura shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi ko bai tabbatar da shi kenan yana nuna halatul iktifa bi fadatil kitab hisba ka zo sallar azhar raka'a farko kai fatiha kai ruku Raka ta biyu kai fatiha kai ruku Raka ta uku kai fatiha kai ruku ta hudu ma kai fatiha kai ruku Mun yi ce sallar ka fate ba sai ka ce mai to ne da ni <laughs> ko kai shiru a wani <laughs> ko ba haka ba ne sai cin shi mishi mai dalili amma kada ka ɗauke shi zama ci wata ɗabi'a ta ko kuma ka rinka yin tsallake tsallake ba abin da yake nuna maka shi ne in kai ba laifi amma an annabi sallallahu alaihi wa sallam ba taɓa da ya yi sallah mai a hudu ko mai a biyu ko uku ya wadata gaban gaba ya wadata da fatiha babu sura to da wancan hadisi yana nuna maka jawabi ne duk da cewa mu a malikiyance an kabar kabar guda biyu idan ma ta sallar ta bayyana ce kaga sun kai uku kabar sura kabar tsayawa domin karatun sura sannan kabar bayyana ba amma duka ba ka wani gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu wacce ai sallar ta yi ba komai to ai zai ce da komai amma kuskure ne kana liman ka mamuna bayan ka gace wannan tsawon amin sun gama amin suna tara da su kula da zan su ko sai su ka ce Allah sai ka kula Allah ko ba haka bane ya ce maka subhanallah kila idan ka suke ka ce manzon Allah ya ce ka yi sai ce ka kuka ka kalli matakin wanda ake magana da shi ko abin da wancan mutumin ya yi mu'az da yanke sallah ya je yana shi kara gaba dai ne ko kuskure ne eh kuskure ne amma wa aka zarga mu'az me yasa aka zargi mu'az bayan shi ne ya kuskure saboda matakin ilimin shi sa manzala ce kai sallar da kake saboda hijima ya iya aka yi sallah ya iya fatiha kuma matakin ka ɗaya da shi wancan Allah shi ya kuma zangudu da malamai suka dinga yi dinga yin hukuncin karatun fatiha na cewa filin jaya karatun fatiha a kowace harka shine abin da yake rabi na kawai ma bidare nan annabi sallallahu alaihi wasallam ba nasi ne sarihi ya ce wajibi ne a kowace raka sai dai duka ayyuka na sallallahu alaihi wasallam dole duka yana karanta fatiha duka rakawoyi sannan kuma wannan sallar da yake tafsiri ne na umarni da aka bashi na tsayar da sallar an fahimci wannan to tun da aikin nasa ya zo ne libiyanin wajib to ya nuna cewa wannan aikin da yake a wajen wajibi ne ba kuma waɗannan faraɗi ila faraɗi za mu ji a gaba insha Allah وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلق الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة الإمام مالك الله تعالى شيء مكرها ما يرد لك هشام بن عروة رضي الله عنه أنه كان يقرأ خلف الإمام shi urwa ibn zubair yana yin karatu a bayan liman amma fi ma la yajharu fi imam bil qur'an a inda liman ba a bayyana da karatu وحدثني عن مالك يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم ابن محمد كان يقرأ قلب الإمام بما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. أما يجوانا cewa ƙarin ibn muhammad ibn abi bakr bin siddiq ya kasance yana karatu ko da yana bayan liman ne amma inda da mai yake karatu a kun gobe malik yana ta dan masa mukarana ne da fatawar jabir min salla lam yaqra fi sabili alquran lam yusalli illa wara al-imam ko jabir da fitin isaqul qira'a al-imam idza kana khalfa al-imam to shi ne imam malik ya kama da waɗansu sun saba mujabi na riga shi sahabi ne ko su kuma tabi'ai ne qala وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة شيما نافع بن جبير بن مطعم يا كسنتي إذا لمن ينا كراتو أتجني شيما ينا ينكراتو ألوكتي قال مالك الإمام مالك يقول وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك cikin ainihin mazahib na ulama an fahimci wannan don hanyar da hukuncin mamu da yake bin liman zai karanta ko ba zai yi ce ga duka a ciki ne wannan shi ne mafi tsoron gare kenan ba wajibi ba ne wajen yin mamani idan kana bin liman sallar azhar ko la'asar ba sai ka yi amma dai abin da yake so shi ne sai idan liman yana karatu a raka karshe ta sallar magriba ko rakoki bin karshen sallar subhani imam mali ba wajibi ba in ka ka kai kun abin ka ba jibi ba amma dai abin da yake so shi ne sai me dalili saboda faɗin Allah ta'ala wa za ku da alquran sai ku lafu wa asitu ya na turhamu malaman tafsiri suka ce ayan nan karan tafsiri tana magana ne a kan mamu a lokacin da limai ke karatu tana magana ne a kan karatu sallah ba tana magana ne a kan karatu alƙur'ani kalfin sallah lokacin da limai ke karatu to a sani ko lafi wa an fito ya kuma tsauna ku saurari mai liman yake cewa to tun da aya ta ce fasani ko lafi wa an san dalilu yake karatu a bayyana kai ma mun abin da yake so shine sai ka zauna ka saurara ka ji me liman yake so to yanzu a sarce yake me za ka saurara take da shi ma ma da yake cewa to abin da ni ya nufi so kenan Allah ta Allah shi kuma tarkul qira'a khalf al-imam fi ma jahara bi to dan na karatu a bayyana fa شروع za کئی او ko shi ma کئی ka yi a قال عبد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى احدكم فليقرأ قال وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام نافع yake cewa Abdullahi dan Umar Allah ta'ala shi kara mu da yadda shi ya kasance ba su ila hal ya qara'u ahadun khalfa imam in aka yi masa tambaya mutumin da ke bin liman zai karatu qala ya kace la salla ahadun khalfa imam fa hasbuhu qira'atu imam idan sai yana sallah a bayan liman da karatun da liman yake ya ishe shi amma wai za salla wani dabbobi dan shi kadai ne ba bai yanka ba lalle wannan ya zama su qala wa kana abdullahi ibn umar la yaqra'u kalmat iman ibn umar ya kasance shi baya karatu a bayan liman na fahimci wannan idan yana bin liman shi baya karatu haka wane ya rawaito nafi haka yi nafi ya kiyar daga ibn umar amma salim dan shi kuma ya kiyaye kusan tsakatin cewa ibn umar yana karatu a ina a bayan lima inda lima yake to waɗannan ruwayoyi biyu sun tabbata daga ainihin a ah, abdullahi da umar sai da malamai suka ce wannan ruwaya da suke karantowa yanzu ko idza ah, idza hal ya qara hada kalma yake cewa za su da kalfar ya kuma hasbu mirajin ya karatun liman ya ishe shi suka ce ba ku sani zai ɗaukar cewa كان سليم من يعيد السليم ما يتكرر فيه بالقراءة ذي كم يغفل حتى يبدأ الكهن أما وطن شواوية الفاتح يدوكو الوطن سالم ما دلالة عن شواشية لا في المتوسط حدثنا سيد بن عمر باب خلاف المشي باب الاقوال فيك الرجوان هذا يجيب ما يلعبان الجواني عند لفنك كرجوة بيين أما عند لفنك كرجوة استفاد بك كرجوة بيين قال يا حيا سمعت مالك يقول الأمر عندنا يعني ما مالك يا حيا بني يا بني يا حيا نادى مالك يا حيا الأمر عندنا مو الأمر فتواتم مجي أكنتها إذا لما مالك أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما da يجهر فيه الإمام بالقراءة shi ne idan mutum na shi da idan mutumin da yake bin liman kalla a inda liman yana karatu ne a hankalce an fahimci wannan to shi ma zai yi karatu wa ya tsarku alƙira'a fi ma ya jihar fi liman bin qira'a a inda liman yake karatu a bayyana fa to sai ya shiru ya ja bakinsa da zai ce kuma قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أخيمة الذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل ترى ما هي منكم أحد آنفا فقال رجل نعم أنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني أقول ما لي القرآن فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت قلت مالك وانا hujjan ta yi أبو ba ta الله تعالى abu hurairah yake cewa lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam istaraba min salatin jahara fi abin karaha wa rana ya da wata sallah wanda a lokacin da yake sallan ya bayyana da karatu ne a cikin ta faqal sai ya tabbata hal qara wa kuma minkum ahadun anifa shin a cikin sallan nan ko wani ne da ya karatu a cikin ku kenan yana sallah ya ji alamu na karatu qala rajulun sai wani bawan Allah ya ce na'am ya rasu ana ya rasu Allah ya ce i ni ne ya rasu Allah sallallahu alaihi wasallam ka abu hurairah ya ce wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni aqul ma li unazi'ul qur'an ite to ni dai ce eh ni ne ya rasulullahi Allah sai to wai inni aqul bari in gaya muku kuji fitar ku karara malikuna kul qur'an me yasa ina karanta alqur'ani kuna yi qur'ani nake karanta me yasa kuna kuke yi me munaza wannan ya ja wannan ya ja ko to shi yana yin ku kuna yi me yasa ina karanta alqur'ani ku kuma kuna karanta shi me yasa فسأل الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة أبو هريرة يكتب وشيك أنا متعلق بباحية فسأل أينهم كراتو إذا أنا صلى فرد أن صلى الله عليه وسلم ما تقرينا بين الكراتو كان الزمي ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل نستجي وسم بنا ذلك أن صلى الله عليه وسلم ولذلك Shi ne hadisi ƙararra da liman kika kafa mana guda da shi sai ainihin sahabbai suka daina yin karatu a bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam inda yake bayyana da karatu shi yasa yace in liman na bayyana da karatu ne to kada ku amma inda yake asirtawa ba nan wajen da saboda sahabbai abu hurairu ya ce duk daga lokacin shi kenan sai muka dena ka daina yin karatu a bayan annabi sallallahu amma al'imamu bukhari da ce da ah, wani suke mashi muwafaka a masaba suka ja wannan hadisin ba su dalili a cikin na cewa don ba na karatu a bayyana ba za ka yi karatu sai da abin da yake nunawa shi ne ba za ka bayyana da karatu ba ne don da wa yi da ba a ji shi ba an fahimci wannan dalili kuma shi ne ɗaya ruwa ya ta abu muraira wanda yana ganin mun zai sha yake cewa mene da Allah mun tafara wannan kalma imami qaruna qala la illa da hada al kitab wa innahu la salata liman lam yaqra biha haka da ko ba suka ce wannan hadisi shine za a rinda da shi akan wannan fuskoki guda fuska ta farko wannan hadisin amin ya ce malikuna to karatu aka ce ana yi ko ba haka bane yace daga nan sai mutane suka daina wancan kuma nasi ne da yace illa bi fatihatil kitab sai dai fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yakun aqdu domin babu sallah ku sani da dukkan wanda ya salla da kan fatihatil kitab kuma wannan sallah ce jahariya bayyana aka yi sannan kuma yana magana ne akan yana sallah ya jin ana karatu ana munafiya yana karatu Qur'ani wai kuma ana karatu amma ya ce a daina sai dai fatiha Yana shi hanin cin bai shafi fatiha da kitabu kuma ya tsara gani ko inna wala salata liman lam yaqra biha babu sallah wanda bai karanta shi imam bukhari ya juzu'i guda akan majalcin karanta sai dai sabanin da sai cewa ai na zan a karanta na daga cin abin da yake ruwa da zancen ganin wajabcin karanta fatiha da kitab ko da lokacin sallah bayyana ne sai dai idan za a yi ta asirce kuma ka wajauta mama ka wajauta mutane ya asirce to idan duk masallacin kuwa zai fata a asirce anya wannan tashwishin ba za a samu ba to da wani asirtawa shi ma bayyana ba wani ne ba ko ba haka ne to amma kuma ai da annabi sallallahu alaihi wasallam magana ya ce illa bi fadar kitab Yana ko za ka samu da tashwish din ba ko mai zahirar da ni da annabi la salata liman lam yaqra biha to abin da ake cewa duk wanda bai karanta bai sallah ba ta babu sallar shi yanzu mustahabi ne karanta wannan wajibi ne shi yasa inda har wannan shine dalilin da imam malik ke magana akai na ganin mun istihbab ko na karanta hajja a sauce da kuma cewa ba za a karanta ta ba a bayyane to wancan hadisin wancan da dan asra min hada to haka ne idan zan baka shawara dan liman na karatu a asirci to kada ka yarda shi akalla da karanta fatiha idan yana karatu a bayyane to kai kokari ka karanta karanta ta a zuci yadda ba zai kamanto ka ba da tashwish da liman saboda abubuwa guda biyu fa inna mu la salatu liman lam yaqra fiha dai da biyu shine wancan karama da ke ciki ka san salata baini wa baina abdi wa li abdi ma ta'ala sannan dalili na uku kuma shi ne idan ka karanta ta a zuci to ka fita daga wannan ikhtilaf na kuma babban darasi a cikin shi yana mana cewa yana mana mana matsayin karatun fata da a ce ka ga ba karamin ji ba ne a ce ga shi ma wasu suna ganin cewa idan har mutum ya sallar a ɗaya ko biyu da fata to sauran biyu ba sai karanta fatiha ba kuma wani dalili ne mai ƙarfi akan masaba abin da imamu ya tafi a kai Imam'u ahmad Imam'u shafi'i da sauran da suka yi musu mawafaka a kan cewa karatun fatiha a kowace raka'a wajiba ce don haka duk raka'an da ka manta baka mata fatiha ba saboda ko suran da koka ne sai daga karanta ko sallace maka koka kai ta je karanta sura sai daga ba ta kan ciwo kai mata fatiha sunan ta kawai ba za ka yi za'in idan ka yi za'in kuma sai ka yi an fahimci wannan to ramawa za ka yi koko a cikawa za ka yi koki Allah da Allah shi babu ma ja fi ta'min khalfal imam to menene hukuncin faɗin amin a bayan liman insha Allah kuma za mu tashi assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh <laughs> kamar ya ai mun maga mun tattauna shi da da yau ko na to me tambayar ta ka eh eh bambancin cikawa da rama bambancin cikawa da rama sai ne ka zo kalla sai ka rasa ko da raka ɗaya ce kowace kalla ce amma dai ka rasa abin da ya kai a sauka raka'a ta biyu ta samu to neman a ta biyu ke? kai a ta nawa kake ke? ta ɗaya ko ta biyu a shi nake tambaya kai ne ka tarar neman ya riga ya raka a daya shi ka san ta biyu ke amma kai yanzu za ka fara to yanzu wannan raka da kake bin liman ta ɗaya ce ko ta biyu <laughs> to idan ka ɗauke ta ta ɗaya ce ka ga a wajen ka kenan za ka san da ka idan da sallah to kai cikawa za ka yi ma'ana ci gaba za ka yi kila sallan azhar ne an yi fatiha da sura ba ta ne raka'a ta biyu kuma fatiha ce da sura ita ma amma ita ce ta ɗaya za a yi ta iya raka'a ta uku fatiha ce ta ɗaya ta kuma ta ce ta biyun ka raka'a ta hudun su ita ce ta uku fatiha ce ta ɗaya to kai yanzu ka ga raka'a ta hudu ta rage maka sai ka tashi kai fatiha shi kenan tun da san da ka zo wannan raka'a ce ta karban ka ba ruwanka da mai liman ya karanta ya karanta sura ko bai karanta ba yanzu mun san ji ƙarin bayani akan ba wajibi wajen karatun sura to ta cika kenan amma idan lokacin da ka zo neman na raka'a na biyu kai ma sai ka ce to tun da neman raka'a na biyu yake to ni ma zan fara daga na biyu ke ma'ana ta biyu na fara samu kaga ille mai yazo na uku kai ma ta uku kake shi ta hudu kai ma ta hudu kake to in ka tashi wancan na farkon da baka samu ba fatiha da sura ita za ka yi kenan ka rama ta ka gane to za ka yi cikawa ne ta ƙarshe za ka yi in ramawa ne ta farkon can za a shi ne bambanci ka gane yanzu Allah ba وعليكم السلام ورحمة kamar yanzu ne ne eh na na haka za ka yi shi me ya baka zo ka bi isha'i kana da niyyar magariba ko ka isha'in ka sai zama take kai magariban ka ka fahimta ah, akwai tsira da na ambata dangane da menene hukuncin wannan muwala ta an yi sallar azhar misali mutumin da bai sallar azhar ba la'asar ce ko bai la'asar ba ga magariba ta yi bari in ɗauko la'asar ga magariba ta yi kun ga lokacin la'asar ne zai fita ok magariba ta yi to lokacin la'asar ya riga ya fita to kuma magariban nan yanzu jami ake yi idan ya ce sai ya yi wancan sannan zai kawo wannan yanzu to zai mutum wannan jami'a to ko ya bi wannan jami'an nan idan ya bi wannan jami'an sai ya wuce ko kuma yanzu ga lokacin wannan rana za ta fa? ana bin shi a zahar da la'asar duk da su biyu ne duka lokaci da suke fara da duk wanda ya a ciki ma duka da ya ne abin da yake mafi kyau shi ne fara a zahar da la'asar malaman da suke ganin cewa wannan ba shi da ke bane mu'ala sun nan sun duk malamin sun kusan da kama ta ai na bashi ya yi musu mutaba a kan to don ku har ba wajibi ba ne muwala din nan kenan tsoron fitar lokaci ko kuka ce wanda ne duk wadansu makala ne da ka iya sa mutum ya taɓa dinin wani kafin wanda take ta ce yanzu shi sa ake cewa ka ga ka koma ko a malikiya sai ka ji a adali sai ka taimaka idan har sallolin sun kai biyar to ka gabatar da wani tare da cewa za a yi yiwuwan ta biyar sun a jihar ce ko sallah hamsin ne ko za ta yi kafin la'asar ce kaga akwai lokaci ilimin akwai kenan akwai sassoci hatta a malikiya wajen gabatar da wata sallan kafin waɗanda ya sako ce ko da wannan da ya san kai biyar ɗin shi ma yi ta harbi ne wallahu a'lam alaikum assalam ta rage wato abin da ya sa kuka gani ke ba da wancan fatawa to da yawan irin wannan tambayoyi mutum ya zo ana sallar nishani sai niyyar magariba matsala ta farko da malamai ke sabani a kai shin ya halatta ne ya neman da ban nashi da ba matsala ta biyu ya halatta ya riga neman sallar sallah to rikicin da ke faruwa sai ga mutum ya zo na zai tafiya arba'in tsakani da Allah ya da fatiha wanda ya fi kawo. eh amma abin da zai baka mamaki zai ga duk saurin limamai suna karatu a turce shi ya yi tahiya kuma ya samu wani maka haifin fata ya ja samu raka a karshe. ba haka ba ne wani sai ya karshe yake yi bayan tahiyar da ana sai mu zalla salati ana so ita azamin arba'in sanne wannan amma sai da domin har ya sallame liman bai zuwa fatiha ba mun sani ba ko ta baiwa da Allah ya suna na karatu a turci ya fahimci wannan to abubuwan da suke cikin kabili man da niyyar ba lokacin da yake isha'i suna da yawa to tun da dai ba sharadi ba ne zance mafi rinjaye na dai matsala ta asalin lafiya kuma ma mafi rajin da ba shi rajin tun da ba rabbi ba ba na siya kuma ga in ma can magabata sun da cewa ba shi rajin ba ne kenan mu ne fi maka nutsuwa shi ne ka fi kalli man sallan da yake in zama sai ya kawo wanda zai kawo wani tun ba shi rajin ba ne ba ya fi sauki wallahu a'lam